This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan a kan mitoci 22 da 25 a Nijar kuma a gidajen rediyon amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalor da niyya a birnin kwanni sai kuma a kwamfuta a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a ali mustapha sokoto tare da ibrahim kalmasi garba ke gaida ku daga nan ɗakin mana watsa muku shirye-shirye a birnin washington dc muna fatar kuna nan lafiya kamar yadda muke to malam ibrahim kanin labarai sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ministan harkokin wajen rasha Sergey lavrov za su gana yau dinnan lahadi a birnin paris don tattaunawa kan rikicin ukraine hukumomin australia sun ce a yau dinnan lahadi wani jirgin ruwan sojojinta mai dauke da wata ingantacciyar na'urar gano akwatin bayanin halin da jirgi ya shiga ciki ko black box mallakin amurka ya nufi wurin da ake neman jirgin malaysia dinnan da ya bace sannan a jiya asabar 'yan kasar telan suka yi zaben majalisar dattawa to gaishe ka ibrahim to bayan labaran duniya za ku ji cewa yau fa an yi harbe-harbe a abuja hantsi da karar harbe-harbe a abuja ya sanya waɗanda ke zirga-zirga sauya hanya da farko dai mutane sun kasance a ruɗe da ya kai ga yada jita-jita to sannan akwai alama cewa mutanen arewacin najeriya da dama fa suna daɗa mai da hankali ga magana da lamidon adama yi game da makoman najeriya ko najeriya za ta rage zuwa kasashe talatin ne sai an samu matsalar nan wannan conference ba zai gama da wannan ba dole ne ku koma gida mu koma gida mu yi kowa ne ce za mu wa kowa adalci za mu ba kowa hakkinsa a nan sannan za mu ji alkawalin da gwamnan jihar ekiti ya yi idan an sake zaben shi da kuma wani gagarumin taron shehu na malaman kasashen afirka da suka yi kwamba a maradin niger domin kawo wannan gidauniya ne aka kira afirka baki ɗaya kamar da muka saba mukan gamu wata ƙasa ko wani gari lokaci zuwa lokaci da irin wannan taro to shine kewayo a maradi to sannan yau lahadi ce saboda haka rana ce ta kawo muku shirin bishara na mabiya addinin kirista da kira za ta gabatar mana amma bari ibrahim ba ku labaran yanzu. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov za su gana yau dinnan Lahadi a birnin Paris don tattaunawa kan rikicin Ukraine. Kerry da Lavrov za su gana ne a gidan jakadan Rasha da ke Paris don su dora kan tattaunawar da aka fara ta wayar tarho da yammacin ranar Juma'a tsakanin shugaba Obama da shugaba Putin kan cewar akwai bukatar bin hanyar diflomasiyya wajen warware rikicin da ya biyo bayan haɗe tsibirin Crimea da Rasha ta yi. A 'yan kwanakin nan, cincirindan sojojin Rasha da tankokin yaƙi da jiragen ruwan yaƙi kusa da kan iyakar Ukraine ya karu matuka to amma lavrov ya gaya ma wani gidan talabijin ɗin gwamnati jiya asabar cewa ƙasarsa ba ta da niyyar tura sojojinta zuwa ƙasar ukraine ya ce ya yi imanin cewa hanya guda ta cimma kwanciyar hankali a ukraine inda miliyoyin 'yan ƙabilar rasha ke zaune a gabashin ƙasar ita ce a cimma yarjejeniya ta tarayya ta yadda za a baiwa gwamnatocin yankuna ƙarin ikon cin gashin kai Hukumomin Australia sun ce a yau ɗin Lahadi wani jirgin ruwan sojojinta mai ɗauke da wata ingantacciyar na'urar gano akwatin bayanin halin da jirgi ya shiga ciki ko black box a turance mallakin Amurka ya nufi wurin da ake neman jirgin Malaysia ɗin nan da ya ɓace. Jirgin mai suna Ocean Shell mai na'urar gano akwatin bayanan zai shafa kwanaki kafin ya isa wurin da jami'ai ke kyautata zaton jirgin ya faɗa. hukumomi sun ce jiragen ruwa goma da na sama goma ne suka shiga aikin neman jirgin a yau ɗan alhadi a wani katafaren yankin tekun india nesa da gabar birnin pat na ƙasar australia a halin da ake ciki kuma ɗimbin 'yan china dangogin waɗanda ke cikin jirgin da ya ɓace sun isa kwala lumpur a yau ɗin lahadi suna neman ƙarin bayanin abin da ya faru da jirgin suna masu zargin hukumomin malaysia da ɓoye muhimman bayanai yawancin waɗanda ke cikin jirgin canawa ne a jiya asabar jiragen saman china sun gano wasu tarkace a cikin tekun na india masu launuka irin na jirgin da ya ɓace to sai dai masu nazari sun ce waɗannan tarkacen da wasu ma da aka tsamo daga cikin ruwa ba ba wato ba iya tabbatar da cewa baraguzan jirgin ba ne to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya asabar 'yan kasar telan suka yi zaben majalisar dattawa a wani al'amarin da ya zama tamkar zakaran gwajin dafi ga gwamnatin firaminista yungul shanawatara mai fama da rigingimu zaben ya zo ne kwana guda bayan da ɗumbin dubun dubatan masu zanga-zanga suka fantsama kan titunan birnin bangkok suna buƙatar sai lallai firaministar ta yi murabus zaben na yau lahadi ya gudana ne ba tare da wani cikas ba saɓanin zaɓen majalisar wakilai da aka gudanar a watan jiya 'yan adawa sun ƙaurace ma wancan zaɓen kuma daga bisani kotun kundin tsarin mulkin tailan ta soke zaɓen muddin masu adawa da gwamnati suka yi rinjaye a majalisar dattawar to zai zama da sauƙi a tsige malama yungulok ana zarginta da kau da kai game da yawan rashawa da cin hanci da ke gudana a gwamnatinta musamman dangane da tallafin da gwamnati ke bayarwa kan farashin shinkafa al'amarin da ya janyo ma gwamnati asarar biliyoyin daloli an da gobe litini a zaman ranar da malama yunguluk za ta gabatar da kariyar ta gaban hukumar yaƙi da rashawa da cin hanci ta ƙasar jami'an ƙidaya sun bazu cikin ƙasar bama wadda kuma ake kira myanmar don tattara bayanai a wani nau'in ƙidayar jama'ar da ba a saba gani ba tuni aka yi allah wadai da irin wannan ƙidayar mai kawo rashin jituwa a addini da ƙabilanci an jefa ayar tambaya kan ƙidayar ce bayan da gwamnati ta umarci musulmi su bayyana kansu a matsayin 'yan bangeli a maimakon 'yan rohingya wadda wata al'umma ce maras ƙasar kanta wadda majalisar ɗinkin duniya ta ce tana cikin tsirarun da aka fi musgunawa a duniya tsirarun ƙabilu na fargabar za a yi amfani da bayanan ƙidayar wajen neman cima wata manufa ta siyasa wasu al'ummu sun ce za su ma hana jami'an ƙidayar shiga yankunan su a yayin da wasu kuma suka ce za su ƙaurace ma ƙidayar kwata-kwata za a kammala ƙidayar ce ran goma ga watan afrilu majalisar dokokin cuba ta amince da wani ƙudurin doka da zammar mai da ƙasar mai ban sha'awa ga 'yan ƙasashen waje masu sha'awar saka jari ta wajen rage haraji 'yan majalisar dokokin ƙasar sun amince da wannan dokar ce a wani zama na musamman a jiya asabar dokar ta rage haraji kan ribar da aka ci da wajen rabi sannan ta ɗauki harajin kai ma galibin 'yan ƙasashen waje masu saka jari wannan matakin ya kuma ɗauke ma duk wani sabon kamfani biyan haraji na tsawon shekara takwas da fara aiki ministan sauye-sauyen tattalin arzikin cuba marino murillo ya ce kasar na bukatar akalla dala biliyan biyu a kowace shekara daga 'yan kasashen waje masu suka jari. to ibrahim kalmasi garba ya kama ku labaran duniya daga sashen hausa mara amurka birnin washington dc tun sai rahotanninmu kuma zan fara daga abuja da nasiru da hikaya ya aiko mana ƙarin haske kan abin da ya janyo harbe-harbe da sanyin safiyar yau lahadi a babban birnin na najeriya hantsi da karar harbe-harbe a abuja ya sanya waɗanda ke zirga-zirga sauya hanya Da farko dai mutane sun kasance a ruɗe da ya kai ga yada jita-jita gabanin fitar da sanarwa daga jami'an labaran hukumar 'yan sandan asiri SSS Marilyn Oga da ke nuna yunkuri ne na arcewa daga gidan wakafin hukumar da waɗanda ke tsare suka yi. Da na zurfafa bincike na gano waɗanda ke tsaren sun yi gub suka kwace bindigar wani mai raba abinci wanda a sanadin neman arcewa aka yi ta musayar harbe-harben. Zuwa yanzu dai ba cikakken labarin rasa rayuka ko ma nasarar arcewar na tsaron. na taɓa cin karo da wanda ya zama wakafi a helkwatar sss ɗin wato abdullahi aliyu daga katsina amma daga bisani ya samu yanci a kotu ya tino yadda ma'adanar waɗanda ake tuhumar take da muka je aka yaga min riga aka kulle min ido aka ɗaure min hannu ta bai aka ɗaure min ƙafa saboda haka baccin an je an yi mana wannan 'yan tambayoyi aka ɗan ɗauki wani ƙashi haka aka ɗan bibbigi gehen kunne na so ɗaki dai ne wanda gaskiya akwai tsananin sanyi kuma ana kulle mu kuma da ankwa muke kwana in ba manta ba a nan hukumar ce ake tsare da waɗanda ake tuhuma da kashe Sheikh Awwal Adam Albani su bakwai. Jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a Abuja tare da wani jirgi mai saukar angulu. Masana sun ce ba don wata unguwar fararen hula da ke bayan helkwatar SSS ɗin ba wato Aso Drive da an datse hanyar da ta bi ta gaban hukumar. Don tana dab da wata barauniyar hanyar shiga majalisa, kotun koli da fadar shugaban ƙasa. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kai malam mai tafiya matso kajin labarin Abuja. Bele da raya, bele da raya, Abuja. Gari ne mai ni'ima, gari ne mai haske, Najeriya da Afirka, Abuja. Bele To a gaishe ka Nasiru, to yanzu kuma sai rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Yola kan yadda kalaman da Lamido Adama ya yi a wajen babban taron kasa da ake kama kowan Najeriya suke kara jayin mutane daga jama'an Najeriya din. kalaman ɗaya daga cikin wakilan taron kuma manyan sarakunan arewa lamidan adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha na cewa ko yau ƙasar ta rabe yan adama ka iya koma wani yanki na kamaru ya fi jawo muhawara a ƙasar domin a yayin da wasu wakilai da kudancin ƙasar ke mai da zafafan kalamai wasu kuwa na ganin dole aikatun ta natsu muddin fa ana son najeriya ta kasance a matsayin ƙasa ɗaya dunkulaliya Malam Yakubu Bello na kungiyar sasanta al'umma na Peace and Reconciliation Forum na fa ganin akwai abun duba ga kalaman lamidan Adamawan. ma magana nan da aka ce lamidon adamawa ya yi cewa najeriya ta bangare mutane adama suna da inda za su yi. Eh, kusan gaske shi don an ga abin ne kamar lauje ne cikin nadi don kowa ya zo wajen musamman daga kudu irin ana ana ganin za a amfani da abin ne aiwa yan arewa barazana to me haka ke nunawa kenan a makoman najeriya da ke nuna a makoman najeriya shine kawai kamar irin ba a so a gaya wa juna gaskiya ba a so gaya wa juna an san matsalar najeriya ba a conference ne za ta yi resolving din sa in shugabanni za su yi komai bisa adalci a ɗau mataki kan cin hanci da rashawa da kuma doka ta aiki akan kowaye ba nuna son kai ai komai zai tafi daidai amma ba shugaba ya zo an zaɓe shugaba daga ƙasa kai shugaba ka zo zaka nuna ko bangaranci ko addinanci ko abin nan eh, to ina ina za a samu zaman lafiya ko najeriya za ta rage zuwa kasashe talatin ne sai an samu matsalar nan don ka je benue akwai tsakanin tv da idoma an ka zo adama ne ma za ga ana ce fulani da kananan kabilu in ka je borno ma za ka kanure da wasu kabilu so abun yana nan ko ina ne so ko za a raba ko local government na najeriya za ta kowane za ta zama kasar kanta ne sai an samu wannan matsala in dai ba adalci adalci kawai shine mafita shi ko gwamnan jihar adama mutala yako wanda ya taba halarta irin wannan taro a baya ya ce mudin ana son samun nasara to fa labudda sai an yi wa kowane bangare adalci kana kuma a faro takun tafiyar tun da gida ba wai a zauren taron kasa ba. saboda haka nan wannan ya kamata mu gyara rayuwa in mun gyara rayuwa a bar ha'inci a rage zalunci shine babban magana ai gaskiya da adalci a ba kowa hakinsa in wannan conference ba zai zama da wannan ba dole ne ku koma gida mu koma gida mu yi resolving kowa ne ya ce za mu wa kowa adalci za mu ba kowa hakinsa a nan ba zalunci kakan kyaman kowa in muka yi hakan nan to za ka samu wani aje ana haduwa a senta a tattauna wannan magana ba zai zama dole ba yanzu haka da yadda za a kada kuri'ar amincewa da duk wani kuduri da aka gabatar a taron ya fa janyo zazzafar muhawar da ta tilasta wa shugaban taron mai shari'a idris kutigi kafa wani kwamiti mai wakilai hamsin wanda za su duba yadda za a warware takaddamar kuma a ranar litinin mai zuwa neman yan kwamitin za su mika rahoton su bayan ɗage zama da wakilan suka yi a karo na biyu ibrahim abdulaziz. Sashen Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya. ma da kyauta gaishe ka Ibrahim. To za mu je jihar Ikiti nan gaba kaɗan amma bari mu fara leƙa birnin maraɗin jamhuriyar Nijar inda manyan shugabannin addinin Islama na kasashen Afirka suka haɗu ga Shaibu. Kungiyar addinin Islama ta Ihya Sunna ta ƙasa ta tsara wani gagarumin taro na nahiyar Afirka a nan maraɗi da zumar girka wata gidauniya ta gina tibiyar musulunci da ke buƙatar kuɗaɗe miliyan ɗari da musun kuɗaɗen sifa shek Ibrahim Abubakar shugaban kungiyar Ihya Sunna na ƙasa da bayani. Domin haɗa kan musulmi domin kiran jama'a kuma su kawo taimakon su mu gina wani alama da zan bar ma musulmi baki ɗai shine makaranta da likita domin kula da mata da yara da ɗakin taro taro na musulmi da sauran dakura na masaukan baki da sauran ɗakuna na ayyukan musulunci to domin kawo wannan gidauniya ne aka kira afirka baki ɗaya kamar yadda muka saba mukan gamu wata ƙasa ko wani gari lokaci zuwa lokaci da irin wannan taro to shine kewayo a maradi baki dai daga togo mali burkina faso najeriya da su kalacci wannan biki ga waɗansu daga ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana abubakar ibrahim shegani wallahi kan ba abin da za mu cewa illa kurin mu ma allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan cinciron din taro da muka gani a wannan babban birni na maradi kuma irin yadda 'yan uwa musulmi sun ka bada haɗin kai ni ne mala yakubu ake cewa mala yakubu kan kyari daga ƙasar burkina faso alhamdulillahi ƙasar tamu mai albarka ƙasar nijar da ake da awon akasarinta duka musulmai ne albarkacin wannan kasashen taro da ya haɗa dukkan malamai na ƙasashen nahiyar afirka 'yan agaji ma sun taka tasu muhimmiyar rawa ga wannan eh, sunana shugaba musa kolo 'yan agaji na Nijar baki daya eh, kamar yadda ka gani taro da kanka nan ba mu samu matsaloli komi ba saboda eh, kasashen waje da Nijar gaba daya ne nan. Wannan gagarumin taro da kungiyar iya sunna ta jagoranta a hilin kwallo na maradi kan baki kai 'yan gari kowa taimaka don cimma burin da ake so. Sha'ibu Mani murya Amurka daga maradi jamhuriyar Nijar. ka cire hankali ga da Shabu Mani daga Maraɗi. Jama'a kudajen jin rahotannin nan suna zo muku daga sashen Hausa murar Amurka Washington DC inda munan safiya ce fa karfe 11 da minti 16. Bari mu koma Najeriya wajen ɗaya wakilin namu Hassan Umar da Tambuwal wanda da shi aka yi gangamin da aka yi na neman sake tsaye da gwamnan jihar Ekiti takara. Gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fahimi ya ce idan aka sake zaɓensa a matsayin gwamnan jihar Ekiti a karo na biyu zai ƙara inganta rayuwar jama'ar jihar ta hanyar saman musu da ababen more rayuwa. Gwamna Fahimi ya furta hakan ne a wajen buɗe yakin neman zaɓensa filin wasar Oluyemi Kayode Stadium da ke birnin Ado Ekiti fadar gwamnatin jihar Ekiti. Gwamnan na jihar Ekiti ya ci gaba da cewa. Dr. Kayode Fayemi ya ce muna yin ƙoƙari. muna kuma yin niyya kuma muna da mutunci. Kayode Fayemi ya ƙara da cewa ya ce ya bayyana wa jama'a abubuwan da ya yi na more rayuwa ya bayyana ababen da ya yi a game da kiwon lafiya ya ce ya kirkiro ayyuka tare da tallafawa jama'a filin wasar na oluwemi kawai didai ya yi cikar kwari ga magoya bayan jam'iyyar apc da birni da ƙauye maza da mata har da kusoshi da jigajigan jam'iyyar ta apc sanannen mawaƙin nan na yarbawa mai suna adewaye ayuba ya baje kolinsa a wajen yakin neman zaɓen. za a yi zaben gwamna na jihar Ekiti a watan Yuni mai zuwa idan Allah ya kai mu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da zanen ku in kun so. Amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so. haka ne akwai saken rigimar mu da ta kuta taso ce ba za mu bari ku tura kasar mu a inda ba za ta dawo ba to gaishe ka hassan to shirin bishara yana tafi yana kan hanya amma kafin ya zo ga wannan Ladi ja kidan kwariya, ja kidan bishada. dan wasan baya na atletico madrid miranda ya ce dole sai club shi ta samu ta doki real madrid a wasan da za su yi ran lahadi mai zuwa kaya ba wane su ka san da cewa barin kuɗi a waya komai kankanta sa yana da amfani idan mutum ya shiga cikin hali na kakanika yi? babu shakka Haruna a ina kake samun waɗannan bayanan ne? Ɗauki wayarka ka buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A to mi kuma Blackberry ita ni ma yanzu na in buɗe shafin www.dandalinvoa.com. Dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Waiwaya baya, gidan sa'i. gidan sa'i ali wani yamma ta rushe rushe mu je gidan sa'i idan kuɗi kike nema yi kwalliya ki dau kwalliya mu je ka tsana mai tarawa ko ba tare da sa'i ba da ma ita da mun tari ki haka da mun tari tuma da karfe 11 da minti 20 na safe a sashen wasu murar amurka washington dc ga bishara mabiya bukata zai biya bukatunka bukata Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Har yanzu muna tare da Archbishop na ɗarikar Katolika shiya Kaduna, Reverend Matthew Ndagosa. A cikin hirarsu da wakilinmu Iliya Kure, ya bayyana abin da ikkilisiya take mai da hankali a kai a addu'o'in bana. Wannan shekara inda ikkilisiya na jan hankali mu cewa muna da isasshen abinci alhadi ko gashi wasu suna mutuwa don yunwa wasu suna mutuwa don rashin ruwan sha so kamata ya yiwu abubuwan nan da Allah ya bamu ya kamata a raba su yadda ya kamata domin kowa da kowa ya samu abin biyan bukata ya samu abin da zai taimaka wa kansa domin rayuwa cikakke yadda Allah ya halce shi. Akwai tsari ne da kuke tallatawa wanda za a amfani da shi wurin ganin cewa wannan abinci ya yalwata ko kuma ya yaɗu a cikin jama'a? Haka, lallai mun sani kamar mu ce kamar rashin abinci ko kuma rashin aikin yi ko kuma rashin abin biyan bukata. Wani lokaci akwai mutanen da suna da niyyar su yi wani abu amma domin ba su da hali ne ko kuma ba nuna masu hanyar da za su yi wannan ba. To masu iya magana sukan ce in kana so ka taimaka wa mutum maimako ka bashi kifi ka koya mashi yadda zai kama kifin da karan kansa in ka kama kifi yau ka bashi in ya cinye magana ya kare to gobe zai sake jin yunwa amma in ka koya mashi ka ce in ka ɗauka zare in ka ɗauka kugiya in ka ɗauka tana ka haɗa su in ka sa ruwa za ka kama kifi to in ka ko in ka tafi gobe shi zai kama shi jibe zai kama shi har ma zai zai saboda haka abin da muke yi musamman a ikilisa katolika a nan a na kaduna akwai waɗanda muna koya masu aikin hannu mata da matasa mukan koya masu kamar yin su mai da su sabulu akwai wanda muna koya masu noman kaji akwai wanda muna koya masu irin girki so idan mun yi wannan sai mu ba su dan kuɗin da zai taimaka masu don su fara wannan jari sabila haka ta haka nan ne muna taimaka masu domin su taimakawa kansu fiye da haka nan ma idan ma mun sa cewa lallai wannan domin akan ce da ruwan ciki ake jan na rijiya ko to in mutum yana jin yunwa to a yanzu haka nan abin da yana bukata ba koya mashi wani abu ba sabila haka muna da hanyoyin da kamar yanzu a cikin palace sam akwai wuraren da akwai jama'a sukan sukan kawo kamar abinci kawo abu su tufafi idan akwai wanda suna bukata wannan abubuwa an riga an sanar sukan je inda dan shinkafa ne a diba musu a'a in su kayan ti ne a ba su su sabila haka muna da wannan so wannan shekara ma tunda taken shine eh, yancin dan adam ga samun abinci muna so mu sake mu nanata inda ma paris da ba a yi wannan muna so su tabbatar cewa lallai an kafa wannan kungiya da zai lura da waɗanda suna bukatar abinci yanzu yanzu nan a take da kuma yadda za a iya koya musu yadda za su kama kifi maimako a ba su kifi an san ikkilisiyar ku da taimakawa koko da kafa asibitoci ban sani ba ko akwai wani asibiti da kuke da shanan kusa muna da babban kamar ka sani ne da safi nan masu doctors consultants guda uku sun zo nan muna da san jaras Hospital aha to wannan asibiti ya dan dade kuma ina ji a cikin birnin Kaduna haka na ina ji tana daya daga cikin manyan asibitocin da muke da su sabila haka manufar wannan kamar shine mu tabbatar yesu ya ce mana a cikin littafin bisharar yahaya sura goma aya goma cewa ya zo ne domin ya ba mu rai cikakkiya mun sa cewa ɗan adam shi ba gangan jiki ne kaɗai ba ko kuma ba ruhu kaɗai ba dan adam ruhu da jiki na an hada ya zama dan adam sabila haka in lallai muna so mu yi magana a kan cikakkiyar rai dole ne sai an kula da gangan jiki an kuma kula da ruhu sabila ka shine abin da ya sa Yesu a cikin aikinsa a lokacin da yana cikin wannan duniya in jama'a sun zo sun taru in ya yi masu wa'azi in ya ciyar da su da maganar Allah in ya warkar da su idan suna jin yunwa yakan ba su burodi su ci yakan ba su gurasa su ci hakan nan ma ikilisiya to haka nan mu ma a aji na Kaduna ba ma asibiti kadai muke da shi ba muna da clinics a karkara sabilaka inda su akwai nurses akwai doctors da sukan shiga su taimakawa jama'a domin mun ba da gaskiya cewa lallai in mun kula da ruhu dole ne mu kula da jiki shi abin da ya sa muna da wannan asibitoci da kuma clinics suna lura da wannan kaman asibitoci ko clinics na kuke da su duka-duka muna da asibiti guda daya ne shine san jaras muna da clinics guda uku muna da daya dogon kurmi daya a isa piadna daya kuma a can kusa da gumel a kacishen local government to allah sa albarka ya kuma ƙara himma cikin hidimarsa nan za mu sallama da archbishop matthew ndagosa sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadinsa da kuma wakilinmu iliya kure da ya mana hira da shi sai kuma Josel Marizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom daga gaishe ke grace to yanzu karfe 11:26 da minti na safe a washington dc ga labarin matakaici sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov za su gana yau dinnan lahadi a birnin paris don tattaunawa kan rikicin ukraine Hukumomin Australia sun ce a yau dinnan Lahadi wani jirgin ruwan sojojinta mai ɗauke da wata ingantacciyar na'urar gano akwatin bayanin halin da jirgi ya shiga ciki ko black box a turance mallakin Amurka. Ya nufi wurin da ake kyautata zaton jirgin Malaysia dinnan ya fada. Jirgin mai suna Ocean Shell mai na'urar gano akwatin bayanan. zai shafa kwanaki kafin ya isa wurin da jami'ai ke kyautata zaton nan ne jirgin ya fada. jiya asabar 'yan ƙasar telan suka yi zaɓen majalisar dattawa a wani al'amarin da ya zama tamkar zakaran gwajin dafi ga gwamnatin firaminista yunguluk shanawatra mai fama da rigingimu zaben ya zo ne kwana guda bayan da dubun dubatan masu zanga-zanga suka fantsama kan titunan birnin bangkok suna buƙatar sai lallai firaministar ta yi murabus jami'an kidaya sun bazu cikin kasar bama wadda kuma ake kira myanmar don tattara bayanai a wani nau'in kididdigar na jama'a da ba a saba gani ba tuni aka yi allah wadai da irin wannan kidayar mai kawo rashin jituwa ta addini da kuma kabila. to a gaishe kamar sanu da aiki jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shirin na la'asariya wanda yau tun da lahadi ce shine shirin mu na ƙarshe kun san bama da shirin dare a yau saboda ka mu za mu je mu ci da sauran wani da ya rage ba tare da wani dawa ba ya za mu dandan dukkan mu anan sashen wasu na murar amurka mun gode dai tukuna da kuka samu lokaci kuka da shirin da muka kawo muku muna fata kuma za ku ci gaba da tsawarin mu musamman gobe da safe da sauran ranaku gobe da za mu bullo muku da karfe shida da kuma karfe takwas yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya ta kawo muku shirin yanzu da kuma wacce ta bada umarni joseph da injiniya din greg aliyu mustapha sakwata ne muke harama barin ku a wannan lokaci sai gobe in allah ya kai mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh This program has come to you from the Voice of America, Washington.